waɗannan riwayoyi suna cikin asahi mun karanta waɗannan riwayoyi guda biyu na hadisin abi huraira sannan yanzu za mu shiga riwayar hadisin ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri malamin imam malik imam malik yake wa haddathani an malik an ibn shihab ya rawaito wannan hadisin daga ibn shihab az-zuhri أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة بل أبو بكر بن سليمان بن أبي حتمة yana daga cikin yana daga cikin hadisin da riwaya imam malik ya ta wannan hadisi shi ne daga ibn shihab an sa'id ibn musayyib daga sa'id ibn musayyib an abu salama ibn daga abu salama ibn abd alrahman ibn auf mithla dalik kwatankwacin wannan riwaya ibn shihab ya rawaito wannan hadisin daga malamansa guda uku أسود بسعيد ابن مسيد بأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ذكر منسو كل من الكتاب تابعين تشير بالشمالين بدل او يوم حياه بدر كما قلنا هذا اتكلم صلى الله عليه ابي شيبه شرع وضع اتكلم عن بعث قريش صعبان كان بنا مكان بدا ديار دكان بدك تكون قريش انك في حياه بدر فتحمل بدك تكون ذو الشمالين ذو mantuwar da suka yi akwai hikimar Allah wajen ya tabbatar da shari'a mantuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sai ya zama ita ce sanadiyar a tabbatar mana cewa a shari'a idan mun mantuwa a cikin sallah akwai sujudar rakkawa da ake da mu a gyara sallah hukunci na biyu shine cewa idan mutum ya yi mantuwa a cikin sallah ya ɗauka sallarsa ta cika har ya magana domin matsala sallar ya magana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana yake abinda zai da ya faɗa gaskiya ne kuma zai da ya magana yake da Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallah ne wasallam ya faru ga liman ba wanda subhanallah ba su san ana cewa subhanallah ba ya sallah raka'a biyu ko inda shi ya yi magana suka ce a yi wannan hukunci mai sabo mai kawo to shi ke to wani hukunci mai sabo da wani muka yi ko muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wannan riwaya kuma daga imam ahmad sai ya ce liman zai yi magana don maslahar sallah amma wani ma ne ina magana shi sallar ta ci sai ya sake sallah wasu sahihin madhabar imam malik a cikin saboda wannan hadith din idan mutum ya magana a cikin sallah domin maslahar sallah wato wani ya zama ta wanda yake ba za a yin tasbihi ba ko aka yi aka yi tasbihi yana wani yadda bayan ya sallama sai ce kuke yin tasbihi hmm? su suna intika da sallah ba ta cika ba ba za su ce bayan bari mu jira shi ba sai ya gama abin da ya gama abin da ya ce ya cika mana sallar mu ya dawo cika mana sallar mu a idan suka yi ta tasbihi bai ji ba ya dawo tambaye me tasbihi me kuke yi wani kuskure ne to nan wajen za su gaya masa a kuskuren ka sannan ya tashi ya gyara sallah sallar su kuma tayi wannan maganar da suke domin maslahar sallah ce maganar da suka yi saboda sallah ce saboda gyara sallah ne don haka wannan maganar ba za ta tasiri akan bata sallar su ba wannan shi ne abin da ya dace da nazar kuma shi ne ya dace da hadisin na Abu Hurairah na Bukhari domin shi hadisi idan ya asali ne ga kansa yana tabbatar mana da sunna ce ta yadda idan wani abu ya faru zani ba a cewa wani hadisi ya fita daga cikin asali kowane hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam asali ne da kansa wanda ake gina hukunci hukunce hukunce a kansa sannan yana a cikin hadisin zamanin hadisin abu hurairah daga cikin abin da muka ambata Allah shi ne sujudar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bayan sallama ne wannan ya yi sujud a cikin riwaya duk da cikin riwaya imam malik wannan ba a bayyana ambatan kabbara da yin tare da kowane sun kuyi da kabbara da yin ba amma akwai kabbara kamar yadda ya zo a sauran riwayoyi kamar riwayar domin kamar riwayar hamad ibn zaid wanda ya rawaito wannan hadisin na abu huraira wanda imam malik ya rawaito wanda ya rawaito shi da wato lafiya cikakku ko ya fi kawo ƙari mai yawa a cikin riwayar shine hamad ibn zaid kuma Ahmad ibn Zayd daga Ayyub ibn Abi Tamima daga Muhammad ibn Sirin daga Abi Huraira shi ku Ahmad ibn Zayd a cikin almajiran Ayyub as-Sakhtiyani baki ɗaya babu kamar sa ba wanda kiyaye ilimin sa kamar Ahmad ibn Zayd ibn Dirham Ahmad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi daga cikin malaman Basra to shi yana a cikin riwayarsa ya sarraha yace bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya cika raka'a biyu yayi sallah yi kabbara sannan ya sujada sannan ya yi kabbara ya dago daga sujada sannan ya sake kabbara ya sake sujada sannan ya sake kabbara ya dago daga sujada sai aka tambaye shi ya yi sallama ba ya gama sujudu sahuri ya yi sallama ko sallama ta yi sai ya ce amma a hadisin abu huraira ba an bata cewa ya yi sallama ba a cikin abin da ya haddace na tasa riwaya a hadisin abu huraira ba an bata kan cewa yayi sallama ba amma a hadisin imran ibn al-husayn yayi sallama saboda haka bayan yi sujudu sahwi din za a yi sallama mun bace kuma an bace kuma a tashahhud ba tashahhud za a yi tashahhud bayan sujudu sahwi ko ba za a yi tashahhud ba hadisai din da suka zo ba sarihai bane akan wannan ba da masu an bai mana ambaton tashahud a cikin a sujudu sahwa da zama hadisin abin rawa radiyallahu anhu shi ya kawo malamai suka saba a wanda malamai suna kan cewar ba a tashahud a cikin da sahwa saboda rashin ingancin ambatonsa a cikin riwayoyin da suka zo na sujudar rafkanwa imam malik ya ba a cikin matsalar imam malik an ba mutum zabi ina so ya sujud ya tahiya ina so kai ya tahiya waɗansu sun karfafa da cewa kamar sun yi tafsir sun ce idan sujudar qabla salam ne ba zai yi tahiya ba sujuda qabli in ba da salam ne zai yi tahiya mafi karfi shine ba mutum ba yin tahiya a cikin sujudu sahwi la qabla salam wala ba'da salam saboda rashin tabbacin ta

duk wani abu ne a cikin sallah kamar mutum ya bar zaman tahiya ko mutum kamar mutum ya bar zaman tahiya ko kuma mutum ya bar takbiratul sala bai yana ta ruku yana sujada da baya yin kabbara fa inna sujudahu qabla salat to sujudarsa kafin sallama ne wa kullu sahrin kana ziyadatan fi salat fa inna sujudahu ba'da salam dukkan ziyada dukkan warkarwa yake yana ta a cikin sallah fa inna sujudahu ba'da salam zai ta bayan sallama ne wannan babu ko imam malik kenan na ambata muku sabanin malamai dangane da rakkanwa akwai wanda suke cewa da baki da rakkanwa qabla salam ne kamar yadda yake makabar imam shafi a wanda suke cewa da baki da rakkanwa bayan sallama ne kamar yadda yake ra'ayin abu hanifa imam malik shine ya tafsir yace in kai kari kai ba'da salam in kai in kai tawa kai qabla salam imam ahmad shi kuma yace abinda duk yake yawo a cikin sunna hadisan da suka yi rukkanuwa guda biyar ne wanda zamu ambace su insha Allah a karshen babin to wanda duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rukkanuwa a cikin yadda ya rukkanuwa a cikin ɗaya daga cikin wannan halaye guda biyar kai haka za ka wanda kuma ya zo sabanin ɗaya daga cikin wannan halaye guda biyar to sai ka sujuda qabla salam wannan mazhabar imam ahmad ce mazhaba ta biyar wadda muka ce ita ce wadda take a'adana mazahib wadda take dacewa shine cewar a madabar ishaq ibn rahuya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wani hali a wani sifa ke ma irin wannan idan kuma wani rafkana wata rafkana ta same ka wanda ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba wata ta daban to da idan idan kai ne kai ba da salam inda kusani ne kai kabla salam زمان رأوا إسحاق بن راهوة كنا سافت من نتاوى وتوقيت يا رب كما إلى يبدع النبي صلى الله عليه وسلم أولا من كتاب يار وما دام أم بتشيس إلى رب كما بعد صلى الله عليه وسلم هاي بدأ جارة فكما هكذا بكرة سجد الدائم كما إلى أنه سجد الزاكي idan كما wata rafkana ce daban ba irin wanda الله عليه وسلم wasallam ya a wa'annan wani to nan wajen sai kai aiki da ka'idar imam Mali. in ƙari ne kai ba da salam in yawa ce kai ƙabla salam an fahimta saboda haka wannan ra'ayi na na Isaac ibn Rahuya shine zaɓin waɗansu malamai suka ce domin ya fi komai dacewa da tara dukkan nusus a aiki da nassi yanda yazo inda nassi bai zo kuma aiki da ma'anar nassi domin abin da ta yake ma'anar nassi shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu hurairah ya yi sallama ko ya yi magana sannan ya cika sallarsa kai ne ko rabi duk inda mutum ya yi kari ya yi sujada bayan sallama hadisin abdullahi ibn buhaina wanda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi a raka'a ta biyu maimakon ya zama tahiya sai ya miƙe Da zama ba ya zama tahiya ba tahiya ta biyu sai ya miƙe aka masa tasbihi bai dawo ba ya ci gaba da sallarsa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya karshe sahabbai suna jiran zai yi sallama sai ya sujada qabla salam a wannan hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam kari ya ko rage ya rage yayi ya rage tahiyya ya rage zama domin tahiyya saboda haka ya sujada qabla salam saboda haka sai Imam Malik ya dauke ne ya zama to ya zama to ka'ida duk wata duk wani rabkanwa duk wata rabkanwa da mutum idan kana wani a cikin sallah to ya kafin sallama maganar ka'idar imam malik tana da ta samu asali kyakkyawa ko ba samu asali ba ta samu kyakkyawar asali to shi yasa a to amma ishaq ibn rahuwa sai ce to amma in inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nau'i na sujada bai dace da wannan ka'idar ba to mu aje wannan ka'idar mu aiki da nasi yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu haka gani haka shi ta kaunin sa yafi kowanne zamantowa a daidai insha Allah akwai kauli na shida <laughs> na yan jariya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya sujudu sahau anan zaka yi sujudu sahu duk wani sahu da kai ba mu babu da akan kan gaza sallah ta baci annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri biyar ya sahu kai ma kai a wuri biyar kan ka kara wani in kai sake wani ba mu. sujudu sahu in ku kai wani sujudu sahu sallar ka ta tsaki wannan jumudi ne to wannan kun ga wannan ne ne ya faɗi ka'idar sa a wanda yake akan haka tafan fiƙi duk suka yi tafri'i akan wannan musamman wanda suka karanta ahmari yana daga cikin tafan mun da ban gabar imam malik da ya fi kowane littafi kawo tafri'at wato gina wato kawo rishe-rishe na hukunci na yanda mutum zai gyara sallarsa idan ya rafkanwa kusan cikin tafan fikin da ya ka samu irin alari a wajen a wajen yadda mutum a wajen sujudu sahau da yadda mutum zai gyara sallah kuma duk an gina shi bisa wannan kaidar ta Imam Malik da ya kawo rahmatullahi alaihi amma ta wajen Imam Malik idan mutum ya da rakkanwa da baki ɗaya qabla salam ko ne da rakkanwa da baki ɗaya ba da salam a wajen Imam Malik ba ya ɓata masa sallah shi dai wannan shine zaɓin sa amma idan mutum ya saba wannan ya yi ya wata rafkanwa a maimakon wata rafkanwa babu komai wannan ta gabatar masa kamar yadda malamai suka kawo suka yi nakalin wannan daga nassin maganar imam malik rahmatullahi alaihi na'am باب إمام المصلي ما ذكر لما شك في صلاته قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم ana عطاء da يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خارجة شفاها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان تنظيم للشيطان. آه. باب حدثنا قال إمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته باب بيضو أكم من صلى يتشك أبن بيتنا إذا يشك أتكين صلسا أم من صلى يشك أتكين صلسا تو ابن بيتنا cewa shi ne yayi to ya cika shi shi ne wannan zai bayanin a can mutum an san rakanwar nan ko mutum bai san yaya sallar take ba to yaya zai wata ka'ida zai bi shine imam malik ya aka da wannan babu da cewa abin da ya tuna na sallar sa shi zai wa badan ya haya an malikin imam imam malik ya wannan hadith din an zaid ibn aslam daga zai ibn aslam al-adawi shine ake ce ma hadithun mursal domin ya kamar wani gaggawa ya saki hadithin bai faɗi wanda ya gaya masa ba da shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba قال يتي النبي ya ce idan shakka a اذا fi احدكم idan صلاته ku ya shakka a cikin sallarsa falam yadri kan salla bai san raka'a nawa ya sallata ba a salatan am arba'a raka'a uku ko raka'a hudu yusalli raka'a to yi sallar raka'a daya wal yasjud sajdatayn wa huwa jalis yayi sujada guda biyu alhalin yana zaune qabla taslim kafin ya sallama fa in kanat ar-rak'atu allati fa in kanat ar-rak'atu allati salla khamisatan shafa'aha shafa'aha biha idan sallar da wanda ya kara ta idan wanda ya sallata ta ce shafa'aha bi hatayni sajdatayn to ya sai ya cika ta da wannan sujada guda biyu tunda da masu sallar raka'a sallar raka'a hujje to ya kwanta zaman to mara ta zaman to cika da sujada biyu da ya da kafin sallama wa in kana rabi'a in ka ta dace ta hudu ɗin ce hakikatan saboda ka babu rafkanwa kenan fasajidatan tarzimun lishaytan wannan sujada biyu furu da hancin shaytan ne ya kada shaitan ya dawa da shi domin bai bar shi ya sa ya tsami sallah ba wannan hadithin hadithin abu sa'id al-khudri ne abu ata ibn al-qadi ya rawaito shi daga abu sa'id al-khudri amma imam malik ya rawaito hadithin haka mursala haka kuma dukkan wanda suke riwaya wannan hadithin daga imam malik haka suka rawaito shi mursala illa wa ibn muslim malaman ahlul ahlul sham ya rawaito shi daga imam malik ya ambaci sa'id abu sa'id al-khudri ya kusa kuskure imam malik kuskure domin a wajen imam malik hadisi ne mursal amma sauran malaman madina irin su sulaiman ibn bilal da su ah, abdulaziz ah, ah, abu salama abdulaziz ibn abi salama al ibn al dukkanin su sun ruwaito hadisin da ambaton abu sa'id al-khudri kamar yadda yake a cikin sahih muslim ma muslim ya ruwaito shi daga hadisin Suleiman ibn bilal al-madani da ka hadisi ne musnad kamar da ma ko shi ake faɗa yawanci za ga imam malik ya kawo hadith mursal amma in ka bi diddigi sai ka samu wannan hadisin hadisi ne musnad ya zuwa da ambatan sahabin da ya rubuto shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id magana sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yana ambatan halin shakka ne idan mutum yana shakka a cikin sallah in yana shakka raka'a uku ko raka'a hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa sallu salli raka'a ya sallar raka'a guda daya ya ƙara raka a guda tun da yana shakka ne cewar a uku ne ko hudu saboda kana shakka a kan cewa rage sallah to ya cika ta a wata riwayar na wannan hadisin na hadisin Abu Sa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal yatrahi shak thumma yadmi ala mastayqan ya watsar da shakkar sannan ya gini akan abin da yake da yaqini akai idan mutum yana shakka uku ne ko hudu menene yake ne uku babu shakka akan uku ko haka shi ne abin da yake yake ne a yaki raka uku kai da kana shakka ne ko kayan tsari ko baka kari ba ko ka kara ta hudu ko ba kara ta hudu ba saboda ka ta uku ne tabbas ce to ka gini a kan wannan tabbas sai ka kara a ɗaya idan ka kara idan ka kara a ɗaya din nan ta yiwu ya zamanto cewar raka'a hudu kan da ka sallata saboda ka ka zama to kai raka'a biyar kenan ko ba ka ba to idan raka'a biyar kai sujada da kai kafin sallama ta cike maka ta mai da sallar ka raka'a shida ta zama to mara tun da wutiri sallar da ita ce sallar karshe ta rana ko sallar karshe ta dare ba a mai da sallar mara ta koma a sallah shafa'a sallar mai cika ta koma sallar mai mara shafa'i ta koma wutiri shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan da mace raka a hudu ce yi to wannan tabi wannan zira guda biyu din ta to ta cika masa wannan raka'a ta biyar ta cika sallarsa idan kuma ba a raka'a ta uku ce saboda haka wannan raka'a da ya kara ta kawo sallar raka'a nawa ba hudu yake nema saboda haka wannan zira da yi me me muhallinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace turmu da hancin shedan ce a kasa me ma'anar turmu da hancin shedan domin shaidan ya zo ya sanya masa waswasi ya jirkita masa sallarsa ya sanya shi kullum idan ya sallah ya shiga cikin roƙo ya zama tona waswasi yana ya yi salla ya yi shakka ya ba ya sake sallah ya shakka ya sallama ya sake sallah har yanzu ya tsani sallah shaidan abin da dama yake yi kenan ni ta yan shiya ban san wannan abin nan nasu ba kuma wai jada ba bi wasu jada oh, sujadar addu'a wannan wata gida ce da suka kirkiro jada da ake yi ba su jada tilawa jada sallah su jada tilawa ko sujudul shukr wani mutum ya sujada domin wata addu'a wannan ba shi da asali akwai wato shaɗan yana zuwa mutum ya jirkita masa tunaninsa a cikin sal a cikin ayyukan ibada kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya akwai shaytani wanda yake zuwa ya bata mutum ya sa masa waswasi don game da sha'anin sarki yana cikin alwala sai ya ce masa ai alwala ka ta kare sai ya sake alwala ko kuma ya ce ai baka wanke fuska ba ka je ka wanke hannu sai ko ba ya sake wanke hannu bai kai musamman irin cikin wannan sanyin har sai zai tsani ibada to dama shi abin da yake so kenan ya san ya ga ki ibada da wannan waswasin nasa to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maganin shaydan ka watsar da wannan waswasi kada ka bi shi a cikin waswasin sa in a cikin sallah ne in yace maka ka alwalar ka ta kare kace ƙarya kake yi kace ƙarya kake yi ah. karkace za ka fito daga cikin sallah har sai ka ji sauti ko ka ji wari haka ba ka wajen alwala in ya kawo maka rikici ka watsar da maganarsa ka gina akan yaƙini ka wanke fuska ko ba ka wanke fuska ba a yaƙin shi ne kan cewa ka yi shakar hanci a abin nan ka yi shakar hanci ka zo ka sake wanke fuska ka ci gaba shi ne ba mu fa'ida a nan wajen mutum ya watsar da shakka wato shakka ba abinta hmm? wal ah, yabni ala mustaqan yayi gini akan abin da yake da yaqini to wannan shine bigire na biyu na sahawun na sahawun wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a shine idan mutum yana shakka idan wani shakka ne ko kai kare ko kai rage to ka cika sallar taka ka dauka akan cewa rage kai an gane in kana shakka raka'a ko ce ko raka'a biyu ka dauka raka'a farko ce in kana shakka biyu ce ko uku ka dauka ta biyu ce wannan shine kai gini akan yaqini sannan idan kai gini akan yaqini ya za ka gyara sallarka kai sujada qabla salam kai sujada qabla salam sannan nan wajen a a nan wajen an faɗi cewar sujadar a za ta an ce mutum ya sujada bayan sallah ba faɗi hay'atta ba amma za mu ɗauki hay'atta kamar da a cikin hadisin abi hurairah da kabbara ko shi mutum ya sunkuya da kabbara ce mutum ya dago wannan ne bigire na biyu to kun ga wannan ziyara ne ko nuksan ne eh? ziyara ce ya aka ta zama ziyara ya kara zira biyu a cikin sallah ya kara ta ta'ad zira biyu ita zo da ita ita ce mai gyara sallar ita ce hijara sallar wannan hali ne wanda yake ba ziyada ba ba nuksan ba shi yasa kaunin isa da yake da wajaha cewa cikin irin wannan wanda ya siya ne suka bi na da yanda yake wannan ba ziyada ba ce ba nuksan ba ne tunda hali ne na shakka zai iya daukan ziyara zai iya daukan nuksani a cikin sallah tunda ya zama to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujudu qabla salam sai ya sujudu qabla salam إسحاق بن راهوة رضي الله عنه نعم قال حدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله ما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاة فليتوفى الذي يظن أنه نجي للصلاة فليصلي ثم ليخرج ثم ليخرج سجدتي السهر وهو جالس وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد امام مالك قال عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المنري نزار اسقلان yana ɗaya daga cikin amintattun masu riwayar hadisi daga cikin mutanen da suke asalin ɗan madina ne suka tafi sham malaman imam malik kuma bukhari riwaya daga wajensa an samu ina abdullah daga salim dan abdullah dan umar shi ne ta gabata da mun sha ambatan tarjumar ta ɗaya daga cikin alfuqaha us-sab'a anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma sahabi sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yana cewa idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakka a cikin sallarsa falyatawaffa alladhi yadhunnu annahu nasiya min salati to ya karda don abin da yake tsammanin yake zaton ya manta a cikin sallarsa falyusalli ya sallace shi thumma yajju sajdatan sahw wa huwa jari sannan ya sujada sujada ne ta sallar ta rabkarwa alhalin yana zaune wannan shi ma da ma'ana hadisin abi sa'id al-khudri ne abdullahi ibn umar yake faɗa min qawlihi bi dau gashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dace da hadisin Abi Sa'id al-Khudri cewa idan mutum ya shakka a cikin sallah bai san ya bai san a bai san adadin bai san raka'a nawa ya sallata ba a cikin sallar tasa bai san a nawa ba to ya yi karda don abin da yake yake tsammanin ya manta shi abin da yake zaton cewa shi ne bai yi ba a cikin sallar wato kaga kenan na na kuma yana akan yaqini tunda abin da yake da kai shine idan ka bara yana shakkar uku ne ko hudu wannan ne yake shakkar cewa bai yi ba wata raka ce yake shakkar bai yi ta ba ta hudu din ce saboda kana da yaqini akan ta uku don haka sai ta wurin da yake shakka sai ya sallace ta saboda ka ma'anar hadisin eh, ma'anar qaulin ibnu umar daidai yake da hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace sannan kuma ya sujada biyu kafin sallama alhamdulillah yana zaune sujudar rafkanuwa a shi yasa aka akwai ibn abdullah ya rawaito wannan hadisin abdullah ibn umar ya dauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bata inganta ba wannan riwaya wanda suka rawaito wannan hadisin marfu'an ila sallallahu alaihi wasallam daga daga riwayar abdullah ibn umar riwayar bata inganta ba domin saboda waɗanda suka rawaito shi marfu'a suka dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka manta su da imam malik ba domin ko shi aka samu sabani tsakanin arwaq wa waqf abinda malaman hadisi suke ce musu ta'arudul waqf ta'arudul raf'i wal waqf wannan rawaito hadisi ya dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rawaito hadisi wannan hadisin amma ya tsada shi daga sahabin bai dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wanda wanda ya dauka shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kari to za a karbi karin sa a riwaya idan ya zamanto cewa wanda aka amince da shi ne a wajen haddasa da kwarewarsa da saninsa ga hadisi amma idan ya zamanto cewa ba amintacce ba ne a wajen haddasa kuma ya zamanto wanda bai faɗa haka wanda bai yi wannan ƙarin ba ya fi shi aminci ya fi shi ƙarfi amma shi kuma ya kawo ƙari to za a karɓi ƙarinsa ba yanzu ga yanzu da mu duba nan wajen imam malik shi ne ya rawaito wannan hadis din daga Umar ibn Muhammad ibn ibn ibn Abdullah ibn Umar wanda ya saba masa Sulaiman ibn Bilal al-Madani duk da yake shi ma Sulaiman ibn Bilal amintacce ne amma bai kai Imam Malik ba akwai magana akan haddasa saboda haka tare da wannan illar ba za a karɓi wanda ya wannan tsarin na ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba ta wannan riwayar shi yasa ma ya daga cikin hadisan da ake kirga su a cikin ahadithu sahau wanda aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Umar ya daga ciki wanda aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai guda biyar ne su ne wanda suke ingantattu kamar wanda zamu ambata na'am قال حدثني عن مالك عن عتيق بن عمرو بن سهل عن عطاء بن يسار انه قال سالت امر الله بن عمرو بن العاص وكعب الاحباب عن النبي كنت في صلاته فلا ادري كم صلى اثلاثا ام اربعه فكلاهما قال ليصلي ركعه اخرى ثم ليقضي سجدتين وهو جالس وحدثني عن مالك امام مالك رويته عن حديث عن عفيف بن عمرو السهمي بدا عفيف بن عمرو السهمي an afa ibn yasar daga afa ibn yasar annahu qala yace sa'altu abdullahi ibn amr ibn al-as wa ka'b al-ahbar na tambayi abdullahi ibn amr ibn al-as as-sahmi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al-abadila guda hudu wa ka'b al-ahbar da ka'b al-ahbar ɗaya daga cikin malaman yahudawa da suka musulunta yana da cikin kibarut tabi'in ya musulunta bayan mutum nan sallallahu alaihi wasallam da kwanaki shine wanda mutumin wannan ne baban sa daga cikin manyan malaman yahudawa ne ya nuna masa ɗakin da yake da littafan yahuda littafan su yace ka karanta komai amma nuna masa wani littafi da ya kone shi a cikin a cikin wani kirgi yace kar ya taɓa buɗe wannan littafin kar ya buɗe shi saboda haka sai da tukuna bayan mutuwar ubansa ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kasa buɗe wannan littafin na ran sai buɗe wannan littafin dan ya tsaya ya bincike a cikin baban sa bai samu wani abin da zai tabbatar masa da menene gaskiyar batun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yake ba yadda za a yi mutum kamar wannan ya bayyana ya samu wannan tasiri ya bayyana da cewa annabi ne shi kuma ya zamanto a cikin tafarsu babu bayani a kansa sai ne ya kwance wannan littafin ya buɗa ya karanta sai ga duk abubuwan da aka faɗa na siffar annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin wannan littafin kuma abubuwan da ake kawo musu labari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dace da abin da ke cikin wannan littafin sai wa ya tamara ya dawo sirri ya taho Madina yana zuwa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai dade da rasuwa ba saboda ka saboda kira zai zama sahabi sai bai zama to sahabi ba amma da kuma ya tare ilimin yahudanci har sai ya Umar ma sukan kira shi abin a zamanin sai na umar yakan ji shi na bayyana mutane na bayi da abubuwan da ke cikin attaura ko baya masa inkari ya tara ilimin attaura da yawa kuma yana daga cikin malamai da suka zo daga cikin tabi'ai duk da yake sahabbai sun mallaye abin da yake faɗa sun sa abin da yake cikin na attaura kuma abin da yake kuma wanda yake na ilimin sa ne wanda yake kuma wanda yake ya koya ne daga cikin addinin musulunci to shi afa ibn sa ya tambaye su su biyu da abdullahi ibn amr ibn al-as da kabil ahbar ana wani ya shukku fi salatihi kan mutumin da ya shakka a cikin sallarsa fala yadri kam sallah bai san sallah raka'a nawa yayi sallah yayi sallah ba salatan am arba'a kuka ce ko hudu fa kilahu ba qal dukkanin su su biyu suka ce li yusalli raka'atan ukhra ya sallaci wata raka'a <coughs> daban ثم يسجد سجدتين ثم يسجد بيو وهو جالس الحال ينا shi ma dai dai yake da ma'anar hadisin abi sa'id al-khudri ma'ana ya sujuda biyu qabla salam bayan ya yi gini akan yaqini ya kawo abin da yake shakka shine idan biyu ce ya ƙara ta uku idan yana shakka akan uku ne ko hudu to ya ƙara ta hudu din sannan ya gyara ta kamar yadda yake na'am قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي imam malik gari ta wannan hadisin daga nafi da cewa abdullahi ibn umar cewa ah, maulansa kenan abdullahi ibn umar ah, kana idan ina an an nisyani fi ya kasance in aka tambaye shi kan mantuwa a cikin sallah ba sai ya ce liyatawaffa ahadukum alladhi yadhunnu annahu nasiya min salati ku ya karba don abin da yake zato cewa ya manta a cikin sallarsa an sannan ya sallace shi wannan ya dace da riwayar salim ibn abdullahi ibn umar ra'ayi wannan yake duk magana ce ta abdullahi ibn umar wadda ta dace da hadisin abi sa'id domin ma'anar ya karba dan abin da yake tsammanin ya manta a cikin sallarsa shine wato abin da yake da yaqini akai ya gina a kansa ya ƙara abin da yake shakka ya sake maimaita shi na'am babu man qama ba'da al-jibaa aw sabata qala مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحيرة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ركعتين ثم قام على يده فقام الله معه فلما قرا صلاته ونظرنا تسليما كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم صلى باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين wanda yake miƙe bayan ya cika sallah ko kuma a raka'a ta biyu maimakon ya zaman ta ya ce yake bai yi zaman tahiya ba shi kuma na sa shi ma duk wannan ya nau'i ne na rafkarwa wanda yake zuwa a cikin sallah na يحيى عن مالك ibn ابن lati ya يروي wanda shi ne riwaya ta san ba muke karantawa ko shi abin da ake nufi da wahaya din kenan to ya kace haddathani din imam malik ko an malik kuma ko malik ya haddasa na wa an malik awa da Allah kuke da kuke ne وجه واحد haya daga wajen babansa ya haya shi kuma haya shi shine ya ta wannan motsar daga imam malik ita fi kowace shahara ubaidullah ibn haya ibn haya laifi shi ne mai cewa ni din sai da ka ce haddatha wannan da ikhtisar nake sai mu yanke yahya ubaidullah da haya din tafi imam malik ubaidullah yana cewa haddathani yahya wato babansa yahya shi ya ga masa wannan riwaya an malikin daga imam malik wanda ke shine mai shine mai littafin muwatta da an ibn shihab daga muhammad ibn muslim ibn shihab al-bukhari an al-a'raj daga al-a'raj an nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahara da nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa ya mutu bayan shekara ta hamsin bayan hijira annahu qala abdullahi ibn zuhayr yace salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana salla raka'a biyu ثم قام ثم يملك ثم يجري bai zauna ba wa qala nasu ma'a sai mutane suka miƙe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa wa nadarna taslimahu muka saurara wa sallama kabbar sai kabbara ثم سجد سجدتين ثم يسجد سجدتين وهو جالس الهوى والذنوب قبل التسليم تلك فيه سلم ثم سلم سنة يسلم وانا شيء حديث ابن عبد البحيرة حكى بخاري ما يريده بخاري ما يريده وانا حديث ابن قريبا امام مالك ابن انس وانا رواية كذا اما شيء بعد جموع قادم يحيى ابن يحيى الليك يرويته بقى ده جموع قادم عبد الله ابن يوسف التنيسي ده يوسف التنيسي بخاري yana da riwayar muwatta riwayar ta muwatta guda uku ce da riwayar tunisi دمار أبناء بن مسلمة القالبي دمار يحيى ابن بكي يحيى ابن عبد الله ابن بكي daga wajen sai da mai duk wani da da imam bukhari ya yi daga malik daga ɗaya daga cikin waɗannan malamai guda almajirai guda uku ne na almajirai imam malik wanda kowannen su yana da muwaffa tasa wanda su ne suka zo wajen bukhari daga cikin ke zaben hadisin da zai sanya na imam malik a cikin littafinsa hadisi wannan hadisin Abdullahi ibn Buhayna mun kira yadda mas'alar take ko yadda yadda suna sallah tare da suka bi shi cikin akwai waɗanda suka yi a cikin riwayarsu cewa sun yi masa tasbihi cewa an yi masa tasbihi amma bai dawo da tasbihi da sai yake ya ci gaba da sallarsa su wasu suka bi shi da ya gama sallar ana mai sallama sai suka ji ya yi kabbara ya sujada guda biyu kafin sallama wannan sujada kabli kenan ko ta zo ne a maimakon rai a kuma maimakon rai tunda wannan ঘটনা بن بحيرة دقى عبد الله بن بحيرة أنه قال في صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ما زعل صلى الله عليه وسلم يمر صلى الظهر كانت عبد الله بن بحيرة أهل الجكسة أولا رأي أعم بتصلى بعد ظهر بعد العصر بكي بعد مدينة بكي با إشاء بكي صلى الظهر فقامت اثنتين ثاني كأركع تبي ورمجي بزوعة ونجلس فيه لا بزوعة أتكيش بيان فلما قضى صلاته يعني بعد ما صلى wanda yake gaba sallarsa domin su fara wani ne kafin sallama sallama ko sallama ko ana gama ne da yin sallama dum a saboda sabbata ne da guda biyu kuma sallama ba a da bayan sannan ya sallama bayan wannan wato bayan ya yi gada biyu din wannan ma riwayar ta yi da malamin da ta riwayar ta ambaci cewa sallar sallar azhar ce kuma wannan riwayar a riwayar farko ta kasance ta kan jami'a shi ne unabarna taslimahu mun tura ne rayuwarsa don a tabbatar cewa mai Allah suna da wasallam ba rakkar rayuwa ba su jida ba ba su da zai bayan sallama ba sai ta yi ta kafin sallama don an jira ana da yi sallama sai a ga da Allah za ta kare ta aka sallama ba sai da su jira kafin saboda ta yana cewa suna ci daban ba ta yi da ba a lokacin sallar Abu Hurairah ba a lokacin bilal ta'ala fi a cikin hukuncin wanda a cikin wanda ya yi a cikin sallarsa fa qama ba'da isma'il da ya cika sallar a hudu fa qara'a ma ya ruku falamma rafa'a ra'sahu min ruku'i yayin da ya dago kansa daga ruku'insa zakara annahu qad kana atam sai ya tuna cewa ya riga ya cika sallarsa wato bai tuna cewa raka'a hudu yayi tamam ba sai bayan yayi ruku'u yayi ƙara raka'a ɗaya har ya dago daga ruku'u annan yarji imam malik ce sai ya koma fa yajlis ya zauna wala yasjud ba zai sujadar ba ba zai ce a to ai tunda yayi ruku'u ba zai cike raka'a ba a lokacin nan sai ya koma ya zauna ba zai sujada ba walau sajada ihda sajdatayn lam ara an yasjuda al-ukhra da a ce bai tuna ba sai bayan ya riga da a ce zai je ya ƙara sujadar ta farko to ba na ganin kare ce bai ƙara ta biyu sawa'un ya yi sujada ta farko bisa rafkanuwa ko kuma ya tuna cewar ya a raka a ta biyar yake yi amma sai ya jahilci ko ya ganganci ya je ƙara wata sujada to kare kara ta biyu ثم إذا قضى صلاته sannan idan ya gama sallarsa wato in ya dawo ya zauna sai ya dawo ya zauna yayi sallama kenan idan yayi sallama yasjud sajdatayn wa huwa jalisun ba'da at-taslim sai gida biyu yana zaune bayan yayi sallama an gani to idan ya tuna in ya dawo ya zauna din bayan ya dago daga ruku zai tarya kenan kafin ya sallama ko kuma zai eh ya ga gama tahiya duk da duk a raunin rukuni na sallah ko ta sunna ta sallah bayan ya riga ya cika sallarsa ba zai kara ba idan ya haka bisa kuskure to shi kenan sujudin da zai yi zai wadatar masa amma in yi da ganganci to wannan shi ne fa sallarsa Allahu musta'an a wannan shi ne eh? kan wannan gabar misali sallar aka abu da ya zo yana da tabbar cewa ya yi ba to amma sai yake kokon ko kuma ya kai har sai ya cika biya yana tunanin kuɗi ne ko kuma ya yi fiya da ko kuma ya yi ƙari ya yi ƙari ta kai biyar to shi ne irin to me zai yi idan yana cikin a ta hudu sai ke shakka cewa wannan ta hudu ce ko ta biyar ce to al-yaqin shi ne cewa ta hudu yake hmm? al-yaqin shi ne cewa ta hudu yake saboda haka sai ya sallama ya dauki ta raka'a ta hudu ce ya sallama amma ya sujada qabla salam akwai ah, ko hadisin abdullahi ibn mas'ud shine wanda yake da wannan mas'ala shine cewa idan mutum ya salla sallah yana shakkar cewa azada khamisar a salla khamisatan aw rabi'a ta biyar ya kara ko ko ta hudu ce yana shakka ta biyar ce yake yi ko ko ta hudu ce to hadisin abdullahi ibn mas'ud shine sai aka ce falyataharra sawab yayi karda dan abin da yake shine daidai to nan wajen shine waɗansu suka cewa wannan daban yake da bina alal yaqin bina alal yaqin shine ɗauka cewa shine hudu amma wannan ya tsaya gwargwadon ikon sa yi tunanin abin da yake shine daidai in ya tuna cewa hudu ne daidai ya sallama in ya tuna cewa biyar ne daidai kada cika biyar din ya barta ya zauna ya sallama to amma a nan wajen yasjud ba'da salam sai jira bayan sallama hadisin abdullahi ibn mas'ud kenan me da hadithin Abu Sa'id bambancin da hadithin Abu Sa'id hadithin Abu Sa'id al-Khudri zai gini ne akan wannan ku an ce yayi kokarin yayi ya taharra sawab ah. ya karda dan abin da yake shine daidai ba ya gina akan aqallal adad ba al-yaqin shine ka gina akan idan uku ne ko hudu kace uku ne nan kuma an ce in hudu ne ko biyar ba a ce a ka ce hudu bane a sai kai karda dan wanne ne daidai hudun ne ko biyar din ne to idan ka kasa karda don wannan ne daidai fa to sai ka koma ya zuwa ga al-yaqin kai binayi ala al-yaqin ka gina akan yaqin sai ka koma hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu to kun ga muna da hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu a cikin sahih shi wanda muka karanta da farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama a raka'a ta biyu saboda haka da ya cika sallarsa ya yi da bayan sallama mun karanta hadisin abu sa'id al-khudri shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hali wanda ya shakka bai san raka'a uku ko raka'a hudu ba aka ce ya gina akan yaqini ya sujuda qabla salam ko muna da hadisin Abdullah ibn Buhaina shine wanda muka karanta yanzu hadisin Abdullah ibn Buhaina ya zamanto ya manta bai yi zaman tahiya ba a raka'a ta biyu ya miƙe bai yi maimakon ya zaman tahiya ya tahiya sai ya miƙe to wannan ya rage a cikin sallah mun karanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jira kafin sallama to akwai sauran hadisai din guda biyu shine na farko wanda Imam Malik bai kawo su ba shine hadisin Imran ibn Husayn hadisin Imran ibn Husayn shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta uku ya sallama ya raka'a ta biyu ya tayya da ya tashi ya raka'a da ya tashi hukun ya raka'a biyu sai raka'a ɗaya sai ya zauna ya sallama shi ma aka yi masa kamar kissar dai da ya tabbatar cewa an tawa ya tabbatar cewa bai cika sallah ba ya tashi ya kawo raka'a ɗaya sannan ya sujada bayan sallama shi hadithin imran ibn al-husayn ya ambaci cewar ya yi sallama bayan sujudu sahawi din ya sujudu sahwi ita ma kanta ane mata sallama sai hadisi na biyar shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda shi ma yana cikin yana cikin yana cikin sahih yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi ibn Mas'ud shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud ce yayi sallah tare da su bai sani bai iya tunawa ba ƙari ya ko ragi ya yi ya shi ne sai bayan ya gama manzon Allah sabai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai ce inna ma ana bashar an sa kamatan sau ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idan nasitu fadhakkiruni idan ne mantuwa ku tuna min idan saha ahadukum fi salatihi فليدري كم صلى فليتحرى الصواب ثم ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم idan ɗayanku ya shakka a cikin sallarsa to ya karda don abin da yake daidai sannan ya sujuda sujuda guda biyu bayan sallama to wannan shine wanda a mutum zai karda don abin da yake daidai ba ya gini akan ya gini ba to wannan su ne hadisai guda biyar da suka zo na hadithu sahau wanda idan mutum ya rafkanuwa irin wanda wannan hadisin ya zamanto nassi ne akan wannan rafkanuwar to haka zai gyara rafkanuwar idan kuma ba akan wannan bane to sai ka aiki da ka'idar imam malik idan ƙari ne ya sujada bayan sallama in rage ne ya sujada kafin sallama kama bigiran sujudu sahau ba kowane abu ne idan mutum ya bari zai masa sujudu sahau ba akwai abin da ba a masa sujudu sahu kaga idan da ana yi idan da ana yi ma a sujudu sahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rage raka'a biyu ya sallama kawai sai sajudataini shikenan an gama ko amma sai da tashi ya sallace su to ba kowace rafkanuwa bace ake kyalewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tahiya ya bar zama domin tahiya amma da yi sake yin tahiyar ba sai musu sujada wannan daga cikin hujjan malamai da suke nuna cewa a tashahhud at sunna ce ba rukuni ba ce a cikin sallah domin da rukuni ce da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da yayi ta yayin da ya manta kamar yanda ya raka'a biyu yayin da ya manta su ko raka'a ɗaya a hadisin Imran ibn al-Husayn yayin da ya manta ta to don haka daga yadda malamai suka ɗauki ka'ida cewa barin rukuni a cikin sallah shi ba a yi masa sujudu sahau in mutum ya bar takbiratul ihram ko mutum ya bar karatun fatiha ko mutum ya bar ruko ko mutum ya bar sujada ko dagowa daga ruko ko dagowa daga sujada duk waɗannan arkan ne wajibai ne a cikin sallah in mutum ya bar ɗaya daga cikin su wannan ba zai wadatar da shi ba dole sai ya ji yayi su arkan ɗin sallah su ne wanda suka zo a cikin hadisin musi'u salatu wanda ya bata sallarsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa abubuwan da zai yi na sallah ya faɗa masa rukunin sallah rafkanwa bigiranta a cikin ayyuka waɗanda suke sunnoni ne wanda su ne waɗanda waɗansu malamai ke kiran su wajibai kamar yadda eh, eh, yake a matabar imam ahmad ibn hanbal abinda yake a matabar imam malik sunna a wajen su wajibai suke kiransu farillai a wajen matabar abu eh, imam ahmad arkan suke kiransu amma duk ma'anar su daya farilla a masabar imam malik ita ce wanda yake rafkanuwa ba za ta dauke ta ba dole sai ka yi ta to ita ce da dace da rukuni a cikin masabar imam ahmad sunna a masabar imam malik ita ce wajibi a masabar imam ahmad shine wanda yake idan kai rafkanuwa za ka iya yin sujudu sahau domin sa amma idan da gangan ka bar shi to sallar ka ta ɓaci idan kai da gangan kamar mutum da gangan ya ƙi yin tahiya to wannan ya ɓata sallarsa amma idan bisa rafkanuwa ne to ba dole ne sai yayi ba sai ya sujudu sahu za ka ɗauke masa sunnoni a mazhabar imam ahmad ibn hanbal sune mustahabbai a mazhabar imam malik sune su sune kamar tasbihatul ruku tasbihi lokacin da mutum yake ruku'u da a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen imam ahmad da wajen imam malik dukkaninsu wa'annan suna daga cikin mustahabbat fada'il suna daga cikin mustahabbat a wajen imam ahmad sunna ce su wannan da mutum ya bar su baya sujudu sahwi ah. sujudu sahwi ana yin sai idan mutum ya bar sunnoni na sallah in mutum ya bar sunnoni na sallah to wajen sunnoni din shine malamai suke sabani bittifaq tashahhud da zama domin tashahhud sunna ce domin gashi imam eh, annabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya ya bar su yayin sujudu sahwi saboda haka sunna ce wannan nassi ya zo akan wannan amma a cikin sauran zafi sabani kamar karatun sura a wajen imam malik sunna ne a wajen imam ahmad ba wajibi bane saboda haka idan mutum ya bar karatun sura ba zai sujudu sahwi ba amma a wajen imam malik idan mutum ya bar karatun sura ba ya bar sunna ɗaya bane ya bar sunna guda biyu ne da karatun sura da kuma tsayawa domin karatun sura shi sanya ya sanya babu cewa ba wai kai dan ka bar sunna guda ɗaya bane sai in ka bar sunna guda biyu fa aksar sanan zaka yi sujudu sahwi kiyasan akan hadithin Abdullahi ibn Buhaina domin hadithin Abdullahi ibn Buhaina sunna biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ya bar tahiyya ya bar zama domin tahiyya to sai dauki wannan ka'ida in ka bar sunna guda biyu za ka yi sujudu sahau amma an kabar sunna guda ɗaya ba ba za ka yi sujudu sahau ba a wajen imam malik muna maganar imam malik ne kar mu shiga cikin mazahib da yawa ya zama tokan cewa mun rudi tafasil ɗin wannan a gaskiya sai an koma cikin tafan furo kuma ina abin nan ina ba da shawarar mutane jama'a su koma cikin ahalari su duba shi sosai saboda yana daga a cikin tafan furo din imam malik ba littafin da ya tantance a ahkam sujudu sahwi kamar muktasar din akhdari na abu abdurrahman al-akhdari Allah ya kansa na'am kamar yadda kai ya ne za ka cewa malamai sun ɗauki a cewa na iya sun dace misali kamar yadda a wasu sallah da ta yi sallah a matsayin mai zaman da iya ya biyar ta aiki da ya tashi su suna sarka a cikin sai kuma yi da daga kafin sarka a gaba da ya to malam har ina wani hadin ya ta an gama sallah ma ne idan mutum ya manta ta hiya ta karshe ya sallama yana zaune da ita hiya ta karshe ba bai hukuncinsa yana zaune da ita hiya karshe ba kawai sai ya sallama ita ma ya bar suna daga cikin sunnoni to kuma tun da ya riga ya sallama eh, ya riga ya sallama sujudu sahu na kabli ba zai yi ba saboda ka ce na ba'adi wani ma daga cikin asal a wajen mazhabar imam malik idan idan mutum ya manta su jada qabla salat to ya yi ta bayan sallama ya yi ya yi tawaya maimakon ya jada qabla salat din sai ya manta hanyar ya sallama to sai yi ta bayan sallama na'am a tambayoyi da aka yi a rubuce to wala musa kai ne za ka tambaya ta kashe sai mu karanta na rubutattu ah, wani samina idin afif ne ko kuma sahmi shi ne wani cikin hadisin da karanta hmm. wanne ne aka ce ana kwakwantan haddasa afif din ne ko kuma sahmi shi ne wanda ake kwakwantan haddasa ko karwa ne shi ne aka yi magana cewa hadis din kamar yana da aha a'a ba ambace shi ba nan afif afif as-sahmi amintacce ne yana da hadda amma wani hadithin ah, hadithin umar ibn muhammad ibn zaid kaga imam malik ya yi daga abdullah ibn umar kaulinsa ko ba haka ba to akwai wanda ya saba ma imam malik da ya tashi rawaito shi daga umar ibn muhammad ibn zaid daga salim daga babansa sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya saba ya saba imam malik ka gani tunda shi imam malik ya ce maganar ta abdullah ibn umar ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi wanda ya wannan riwayar sunansa sulaiman ibn bilal to shine wanda yake haddasa ba ta kai haddar imam malik ba to da ya saba ma imam malik sai muka kaddamar da riwayar imam malik saboda imam malik ya fi shi hadda ya fi shi aminci wajen riwaya don haka malamai ba su yadda da ingancin cewa wannan magana ta abdullahi wannan magana ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar abdullahi ibn umar ba na'am abdullahi karanta mana tambayoyi assalamu alaikum imam ahmad ibn hanbal shine cewar duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanwa kai irin wannan rafkanwa a wannan hadisai guda biyar da aka ambata irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kai ma kai irin wannan in kuma wata rafkanwa ta zo sabanin ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda biyar to a nan wajen sai kai sujada kafin sallama imam abu hanifa shi kuma yace dukkan irin rafkanwar da kai kowace iri ce za ka yi sujada ne bayan sallama na'am idan imam ya miƙe zuwa sallah a ta biyar mamu suka yi masa tasbihi suka yi masa tasbihi akan cewa tabbiya ce suka ce subhanallah subhanallah liman ya taurin kai ya dage kan tabbiyar ɗinsa to nan wajen ya ba mu zai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma an sanya liman dan ai koyi da shi kai kuma ka tabbatar liman kuskure yake eh duk wanda ya tabbatar cewa liman kuskure yake yi to ya kyale shi ya je kuskuren sa ya zauna ya dawo ya same shi duk wanda ya tabbatar eh kai ta waya nan wajen <laughs> sai ya zauna ya miƙe ba yana da yaƙini akan cewa daidai ne to sallar sa ta ɓaci shi ma mu shi ma mu idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar to ma mu yana da hali uku in ma ya tabbatar liman kuskure yake cewa raka'a ta biyar ce wa in ma yana shakka cewa daidai yake yi ko ba daidai yake ba yana shakka cewa daidai yake ko ba daidai yake ba amma kuma ya tabbatar cewa liman daidai yake hali uku ko yana ya tabbatar cewa kuskure yake ya tabbatar cewa liman daidai yake su da suke subhanallah subhanallah ya ce ka gan su wai suke subhanallah ban san ban san ban san cewa liman daidai yake sallar sama shi ya tabbata tare da liman ɗari bisa ɗari hali uku kuma yana shakka daidai yake ko ba daidai yake ba to wanda ya tabbatar cewa liman kuskure yake yi zama zai ba zai bi liman ba in yi bin liman sallarsa ta ɓaci wanda ya tabbatar liman daidai yake yi bin liman zai in ya zauna ya sai tafi tare in ya zauna ya saba ma liman sallarsa ta ɓaci wanda yake shakka daidai liman ne ko ba daidai liman yake ba shi ma zai bi to sannan idan liman ya ƙare gabaki ɗaya su duk su uku in liman ya ƙare aka gaya masa cewa sallah a biyar kai in liman ya tambaya ce haka ne raka'a biyar ya tabbata cewa raka'a biyar ce in ya sujjada da salam duk sai su bi su sujjada da salam da wanda yake da yaqini kuskure ne da wanda yake da yaqini daidai ne da wanda yake shakka duk baki kidan su za su bi shi wajen sujjada da sallama wai daga cikin furo din mataban malikiya da suka kawo a cikin wannan matsalar malam tona gyara mutane gudun kada su dauka wata rana liman an karanta hadisi to amma kada wani ya dauka wannan ya shafa wancan magana ta cewa liman ya daga a raka'a ta biyu maimakon ya zauna ya zama ta iya su kuma su gaddama su zama su kan su cakuɗa wannan da ya eh, gaskiya akwai bambanci akwai bambanci a san ba mu rawa mana wannan ta yana tambayi yana da yana da muhimmanci kwarai da gaske a inda ake kin da liman in sallah ta cika ne kana iya tikadin sallah ta cika ka tabbatar liman cewa ƙarin yake a cikin sallah ne ba za ka bi liman ba amma ka ga idan a raka'a ta uku in ya dan maimakon ya ta iya sai ya miƙe bai yi ta iya ba aka yi masa tasbihi to kai ba za ka zauna ka ce ba za ka bi shi ba bin sa za ka yi ka kai ma kyale zaman iya kamar da ya zo a nassar hadithin Abdullahi ibn Buhaina domin a nan wajen sallah ba ta cika ba abu ne da wancan ta saba don wancan sallah ta riga ta cika sai haka babu hujjar da za ka yi sallah a zahar raka'a biyar ah. abin da ta mamman suka ba ta sallar mutum kenan domin mutumin da ya sallaci sallah a zahar da gangan raka a biyar ba shi da sallah wanda ya sallaci sallah a zahar da gangan yana da ya a biyar ba shi da sallah to da haka mutumin da yake bin liman ya tabbatar sallah ta cika kuma bin liman ya miƙe zai tafiya kawo ta biyar ya ɗauka a zamantar ya a zamantar ya farko yake hmm? an buga masa hankali ya zo abin da bai eh, eh, eh, sallah ta rikice masa to anan nan wajen kai ba za ka bi ba don kana da yaƙini cewa sallah ta cika an gane bambanci tsakanin wannan surar da surar hadisin abdullahi ibn buhaina ko akwai wanda da iskali akan wannan bambancin biyu to alhamdulillah a waye ko ba dawo ba an dace har masu sauri masu fita amma ba wanda yake ce ba su dawo ba ba wanda yake ce ba su dawo ba in kuma kana da ruwa su ce ba su dawo ba ka kawo mana ita yawwa kuma abin da yake za a dauka kuma abin da yake za a dauka shine kan shafin da magana an yi ta ne a wannan majalisi din su ma sun ji ana sun ji an zo a gyaran sallah su ma sun dawo an gyaran sallah da su ba faɗa ba amma wannan mun mu ɗauki wannan cewa haka suka yi ya fi dacewa da asali tunda shine asalin sallah asalin sallah ba a rage ta ba su dai sun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama suka ce to wata kila dama sallah an rage ta suka fita to ba wanda yake ba su dawo ba kusan kissa wato kissoshi ne da suke zuwa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a cikin alqur'ani ba sai an gaya maka komai ba abin da yake da alaka da hukunci shi ake faɗa za mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu sauran tambayoyin insha Allah mu amsa su a su na mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك